Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin labarinmu mai suna zamantakewa, wanda Momin Siyama ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Nan fa jama'a suka ruɗe kowa da abin da yake faɗa game da ƙaurar malam, lamarin da ya kai ƙolon ta tashin hankalin Alhaji Kwangila ba tare da ya sanar da kowa ba ya tabbatar shi ya guje wa duk cikin yaƙin sunkurin da yake yi wa rayuwar Ma'aruf. Ya jinjina kai kawai ya tafi gida yana tunanin halin da Ma'aruf zai iya shiga bayan mummunan labarin ya shiga kunnuwansa. Dan kafin ya yi falon ajiya ya jiyo sautin kururuwar Ma'aruf tamkar sautarci yana faɗi shi kenan momi a yanzu ba mu da sauran dabara malam ya kashe ni da raina da mutuwar ma za ta ziyarce ni da da mutuwar ma za ta ziyarce ni da na fi jin daɗi fiye da halin da zan wanzu a cikinsa a yau rayuwata ta zama tamkar miya ce babu gishiri ba don tsoron gamuwa da Allah ba da babu abin da zai sanya na ci gaba da rayuwa ai rayuwa babu Zainab a ciki ba rayuwa ba ce akan Zainab na soma san aure kuma a kanta na yanke alaƙata da aure wallahi Husna da sani za ku yi rayuwar rashin gata Wayyo Husna da Hassan za ku yi rayuwar rashin gadi. Ina zan gan ku sanyin idaniyata, da na san abin da malami yake shirin kulla min, da babu wanda zai iya dakatar da ni shiga cikin gidan. Ni da ‘ya'yana amma ban gansu ba, ban san yaushe zan gansu ba. Tur da wannan mummunar aƙidar malam ta dogaro da hujjojin abin da ya shige saboda Zainab na rabu da duk wasu tarkacen matan da suke so na. Saboda ita na yanke alaƙar duk wani shashanci da nake da mata. saboda ita ya daina shan duk wani abu da ke kusa da hankali saboda ita haba bombay saboda ita za ka daina numfashi ne na sha gaya maka ga mata nan kullum kero sabbi kala ake yi ka bar masa a barsa duk tsiya dai sai ya aurar da ita ga waninsa ko da ba kai ba ne? Alhaji Kwangila ne ke magarya yana tsaye daga bakin kofar falon yana cikin matsananciyar damuwa. Ma'aruf ya dago yana kallon sawa ya shaɓe-shaɓe ya sake faɗin Ba zan iya ba, ba zan iya sake son wata kamar Zainab ba. Ta yaya zan iya maye gurbin Zainab da wata ba zan iya Cikin ƙaraji ya kai karshen maganar. Hajiya wata ke cike da tsantsar tashin hankali ta miƙe tana faɗin. Ga ɗiyar yayana Alhaji Jikko Kubra, yarinya mai asalin kyau, kai ma ka san ta Zainab kyau. Ga 'yar ta Hajiya Zainab wato Salwa, yarinya mai boko har masters gare ta, kuma kyakkyawa mai kalar tsada. Ga kuma 'yar ka Samira, yarinyar da ta mallaki kyau kamar 'yan larabawa ga ilimin zamani da wayewa tamkar da baturiya kai ga 'ya'yan abokanan babanka na rayuwar turai da kuɗi rayuwar turai da ka duba wata a cikin suka aura ba don sanda da kake ikirarin kana yi wa zainab ba me ma za ka yi da ɗiyar malam wadda kullum take sinke kamar sabulun wanka ni kam dama na yi shiru ne kawai ana harkar kuɗi da wayewa yaushe ka fa duba ka gani saboda tsabar ƙinka da mahaifin da ke yi har guduwa ya yi da ita. Cikin girgiza kai da tiza labba ma'aruf ya ce, Babu ruwana da tarkacen 'yan matan da kika lissafa mini, duk cikinsu babu kintsatsiya mai natsuwar Zainab domin Zainab yarinya ce mai kamun kai, ita nake so nake kuma buri ba zan iya auren ragowar wasu. Alhaji ya jagale kawai kallon sai yake yaka ita ma kafin da ce to ai ita ma Zainab ɗin ta zama sauran Zainab ba saura ba ce ful take, ni na ɓare a bata kamammiya ce mai tarbiyya, ni ne na cancanta zama mijinta kuma uba ga 'ya'yanta. Ganin ya riga ya zauce ya sanya Alhaji silalewa na ɗakinsa yana cije da labba, rashin cika burinsa kamar yadda ya so nuna wa malam iyakarsa, amma malam ya riga shi nuna masa tasa iyakar. Wasu ƙallar baƙin ciki suka dinga bin kuncinsa bai damu ya share ba, ya tabbatar dai malam ne ya yi nasara a kansa. Da ƙyarajiya ta lallaɓa ma'aruf ta raka shi har ɗakinsa tana faɗin. Maganar ka gaskiya ce a yanzu na yarda Zainab da kai ta dace. Na kuma ɗaura ɗan bar taya ka neman ta duk inda ta shiga. Kuma ma komai daren daɗewa za su waiwayi gida da dai gidan nasu ne ba na naya ba. Bayan ta fita daga ɗakin zuciyarsa da kwanyarsa a cakuɗe, bai san lokacin da ya ɗauki makullin mota ba, sai jin tashin mota kawai. Lamarin da ya ɗaga musu hankali suna cike da fatan Allah ya sa ba tafiya neman ta yi Allah ya sa ba tafiya neman ta yi ba ina zai je ina zai ganta kai tsaye tsohuwar mashayar da yake zuwa ya nufa abin da ya ci marabansa da zuwa ya sha iya shansa na Allah ya tsina uwar mai ƙarya sannan ya sayi katon sannan ya sayi katon guda ya sa a cikin bayan motarsa daga bisani ya toka motar zuwa gida da yake mai tsada yake kwankwada bata cika sanya tambele ba a ƙoƙarinsa na mantawa da halin da yake ciki. Dan ranar ya shiga lissafin 'yan matansa na baya kuma abokan watsewarsa. Gida ne mai ɗauke da ɗakuna biyar guda biyu ciki da falo guda uku kuma falle ɗai-ɗai shi ne gidan da Alhaji Salisu ya soke Malam Ali da iyalansa. Daga waje akwai ɗakunan hutawa da ɗakunan bacci guda biyu a cikinsa. Hajiya da Gwaggo suka ɗauki Hajiya da Gwaggo suka ɗauki mai ciki da falo kowa ɗaya yayin da malam ya ɗauki falle ɗaya aka baiwa iftar falle ɗaya ɗayan ya zama babu kowa ɗakin shakatawa mai kofa a soro aka baiwa samarin gidan ga wuta da ruwa a gidan komai ya dai kuma gida ɗaya raba su da gidan da Alhaji ke zaune da iyalansa ƙari akan hakan ya ajiye malam kayan abinci wanda za su haura shekara guda ba su nemi abinci ba washe gari da daddare malam ya tara su gaba ɗaya muryarsa na rawa ya ce Na tara ku ne anan domin jan kunnen-ku. Duk da na san na gina gidana bisa tushen adalci da soyayyar juna, ina muku wasiya da ku ci gaba da inda inda na Tari ya tunike shi gaba ɗaya suka mayar da hankalinsu gare shi cikin fargaba da tashin hankali. Gwagwace a kiɗi mata fara magana malam mace irin wasiya kuma, sannu malam, me kake nufi da wasiya? A ruɗe ta jero tambayoyin. Malam ya dube ta cike da tsantsar so da tausayin ta. ya yi wani busasshen murmushi kafin ya ce kwantar da hankalinki halima ai wasicci ba sai mutum ya zo gangara yake bayarwa ba abin da ya sa na ce wasicci ina son ya yi ta wanzuwa daga nan har bayan bana numfashi ba wani abu bane illa ku yi riko da zumunci ku ci gaba da zama a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ta haka ne za ku ci gaba da tushe duk wata ɓaraka Kada ku kuskura na ji labari a garin nan game da Zainab. Duk wanda ya ganta da yara ya tambaya aurenta ku ce ba zawara ce. Idan kuka min wannan sutura kun gama cika min burin raina kada ku tsangwame ta game da ta. Komai a rubuce yake bawa ba shi da ikon kaucewa rubutun alƙali. Wanda ya riga ya faruwarsa ina fatan kun fahimce ni. Gaba ɗaya suka amsa cikin wani yanayi suna faɗin insha Allah wa fitowar wannan magana tamkar mulluma wuƙa a cikinmu ne. yauwa iyalina masu zumunci na gode da ku. sai ke kuma halima mu zuciyar gwaggwa ta buga bata ce uffan ba sai ido kawai take bin malam da shi ina so ki saurara wa kanki ba a kanki aka soma bari a kare a kanki kamar da kike jin ke kika haife ta haka ni ma da za a fito da zuciyoyin a auna. wanda ya fi shiga damuwa da ni ne gaba da amma na ƙarara rata cikin tawakkali amma ke me yasa ba za ki yi tawakkali ba kina nufin kin warware ɗaya daga cikin rukunan ki? hannunta ta dafe da ƙirjin da ta ce wanne na warware malam tuni idanunta suka cika tab da ƙwalla yarda da ƙaddara mai kyau da mara kyau shine rukuni na shiga shikan imani kin warware ne bakin na maza ta ce a aban warware ba malam na yarda da ƙaddara mai kyau da akasinta to me yasa kike ta yunkurin yi wa Iftal baki alhalin abin da ya faru gare ta ba halin ta bane kaddara ce Gwagwa ta da kai cikin rishin kuka ta ce yi ma na yi tawakkali kuka mai ƙarfi ya kwace mata malam ya saki ajiyar zuciya ba tare da ya sake bi ta kan ya dubi inda Zainab ke zaune ya dubi inda Zainab take zaune yayin da Husna ke cunkushe akan cinyarta to Zainab na dawo gare ki tunda ke ce shakundun Zainab me yasa kika sauya daga yadda na san ki? Me yasa yanzu kika fifita soyayyar wani akan mu iyayenki? Me yasa ba za ki sanyaya mana zuciyoyinmu ba? Me yasa kika zaɓi rabuwa da mu akan wanda ko kin aure shi yau da gobe za ku iya samun saɓani da shi har sai mun shiga cikin lamarin. Ina tarbiyyar da kika gina a cikin ta Zainab? Kina neman baƙin cikin ki yayi sanadiyyar kashe mu domin ki domin ki cika burin ki na auren Ma'aruf ne yasa? Wani kuka mai matuƙar sosa kunnuwa mai saurare ya malam har yana neman kifewa. Cikin gaggawa suka rufe a kansa gaba ɗaya kuka suke kamar ƙananan yara. Cikin afuwar rabbi wani yanayi ya tsikari zuciyarta. Zuciyar imani ta rinjaye ta shedanci. Ba ta san yadda aka yi ta dangware Husna ba. Sai ganinta ta riƙe da hannun malam bakinta na kumfa yana rawa ta ce, Malam ku yafe ni, ku ne silar zuwa na duniya. ta kyakkyawar hanya na fi son farin cikin ku fiye da nawa malam na haƙura da son zuciyata domin ku ji sanyi ku yafe min Bata muku da na yi abin da ya faru da ni kaddara ce kuma ba da yarda ta ba ne na zaɓe ku fiye da ma'aruf ku ne gatana ku ne gatana gatar rayuwata ba na son na rasa ku don Allah ku daina zubar da hawayenku a kaina hakan zai iya jefa ni cikin wata masifar na tuba na ba Allah na bi ku kuma in dai ku ne iyayena na bar ma'aruf har abada matuƙar ba ku ne kuka yarje min shi ba na mika wuya cikin tawakkali ta rushe da matsanancin kuka mai matuƙar razanarwa Hajiya na matsar kwalla ta janyo jiki tana faɗin Allah ya yafe mana baki ɗaya. Ki gaba da halayenki na ƙwarai, Allah ba zai taɓar da gabanki ba ko bayanki ba. Cikin shaɓar kuka ta sake faɗin, idan ba ku furta min na sun ci ba ta yaya zan gamsu kun yafe min. Malam ya ɗaga hannayensa yana faɗin tsarki ya tabbata kama abocin shiryawa. Bayan ya ta Allah na gode maka da ka dawo min da ɗiyata cikin ta na gode da ka amsa addu'ata ta kullum. Bayan ya shafa a sannan ya ce mun yafe miki ɗaya albarka. Ubangiji ya albarkaci rayuwarki da ta abin da kika haifa. Wannan biyayyar da kika yi mini na ji daɗi ke ma Allah ya sa ‘ya'yanki su zama masu miki biyayya. Amin ina kuma fatan za ki kame kai. daga dukkan wani nau'in aikata gurɓataccen lamari wanda ƙarshensa dama ce tsantsa. A matukar mamakance Muhammad ya kalli malam da kalamansa, daga bisani ya soke dubansa akan mahaifiyarsa. Zuciyarsa na fasalta yadda soyayyar Iftihar ta sha bamban da ɗiyoyin da ya haifa. Ya shanye gubar mamaki har zuwa inda malam ya sake faɗin, Halima, ina son jin yafiyarki game da Zainab, haka ke ma Asma'u. Gwaggo da Hajiya suka haɗa baki suna faɗin mun yafe mata Allah ya kiyaye gaba amin. Farin cikin malam ya kasa ɓoyuwa abin da ke ƙara dugunzuma zuciyar Muhammad. Malam ya sauke kallonsa kan samarin 'ya'yan nasa ya ce to manyan yayye ina sauraron taku yafiyar akan ƙaramar ƙanwarku mai rauni da neman agaji. Cikin bada umarni malam ya furcin mun yafe mata Allah ya yafe mana baki ɗaya. A tare suka faɗa banda Muhammad wanda magana ya tsaya masa iya labbansa. Malam ya ɗaga hannu Alhamdulillah, ku ɗauki komai da ya faru bai faru ba. Na rufe faruwarsa saboda jin daɗin Zainab da walwalar 'ya'yanta. Insha Allah suka faɗa a tare. Alhaji Salisu mutum ne mai halin girma da rashin manta alheri. Allah ne ya haɗa shi da Malam Ali ta dalilin wani abokin kasuwancinsa da ke garin Gombe. Ya kasance idan wani lamari ya shigo masa duhu yakan ziyarci Malam domin ya sa shi cikin addu'a. Tare da almajiransa sun kwashe shekaru kusan goma sha biyar suna tare da juna. Mai kuɗi ne sosai, da taimakon mabukata yana da tarin 'ya'ya da matan aure uku. Ta hudu ta rasu shekaru uku da su kuma ita ce matarsa ta lalle uwa ga manyan 'ya'yansa. Bayan sun yi zama na musamman da Malam Ali ya bayyana masa gaskiyar abin da ya faru ba tare da ya ɓoye masa ba, illa ɗin amana tsakaninsu. Alhaji Salisu ya girgiza tare da tausayawa Malam matuƙa ya yi masa alkawari babu mai ci in dai daga gare shi ne kuma zai sanya 'ya'yansa akan hanyar kasuwanci yake na sai da kayan masarufi malam ya ji daɗi tare da gode masa matuka. har alhaji ya gabatar da malam da iyalansa ga nasa iyalan tare da ƙulla zumunci mai ƙarfi a tsakaninsu kuma shi ma alhajin mutum ne tsayayye akan lamarin gidansa ko kusa baya son raini da wulaƙanta wani da ya jawo ko ba na ƙasan ko ba na ƙasansa iyalansa da lamarinsa kaf a hannunsa suke. Wannan ya sanya suka rungumi su gwaggwa tamkar 'yan uwansu na jini. Ko mai suka girka sai sun aika musu da shi. kuma yana da 'yan mata duk tsararrakin iftar ne su ma suna jan ta duk da saboda jego ba ta fita su ne idan ba su da makaranta suke shigowa ɗakin ta su yi sabkar su tamkar wanda suka tashi tare suna kuma matukar ƙaunar yan biyun kamar su lashe su duk safiya in an yi wasa Hassan wanka sun sha mama sun ƙoshi matan Alhaji za su turo a ɗauke su a kai su can gidan har sai kusan azahar sana ake dawo da su don su sha mamansu. Bayan watanni biyu Husna da Hassanu sun samu ƙwari ga wayo jikinsu ya yi ɓulɓul gwanin sha. A hankali malam ya samo musu kayan sawa da duk abin da yara ke bukata babu wanda zai ce ba tare suke da mahaifinsu ba. kuma duk sati Alhaji Salisu yakan aiko da iftar kuɗi da sunan kulawa da tagwaye. Iftal ta samu sauyi matuƙa ta gabtare kaso mai yawa na sanda take yi wa ma'aruf. Ta ajiye a gefe ba son sa ta daina ba, amma garin yadda jelar raƙumi ta yi nisa da ƙasa ya sa ta ce da ƙyar ta bar zuciyarta komai cikin tawakkali. Duk da kusan kullum takan zaunar da hawaye musamman in ta so ba wa yaranta mama. Wani abu na tsikarar zuciyarta. Matuƙa kullum cikin tunanin amsar da za ta tanada take ranar da yaran suka girma suka tambaye ta labarin mahaifinsu. Takan yi nadamar samuwar yaran sosai, amma ga mamakinta ba ta taɓa jin tana ƙin su, ko da da juyawar daƙiƙar agogo ba. Hasali ma wata irin soyayya su take ji mai ratsa jini da ɓargo, har takan yi mamaki matuƙa. Amma ta tabbatar tsantsar soyayyar mahaifinsu ce take bibiyar su, kuma tana ji a jikinta kamar wata rana za ta rayu da mahaifinsu kuma tare da ita cikin inuwar raya sunnar ma'aiki. Wata rana da daddare bayan Muhammad ya lura Gwaggo ta yi bacci, ya lallaɓa ya shiga ɗakin ajiya. lokacin ta yarda da sallolinta tana shirin kwanciya. Da yanayin mamaki ta ce yaya dai mai babban su. Cikin murya ƙasa-ƙasa ya ce mun je daga can ciki. Ba tare ta sake magana ba ta shiga ya bi bayanta har ciki suka zauna suna fuskantar juna. Wani abu ne yake damuna da yawa. Hajiya ta gaya zama da faɗin wani abu ne wannan. Gaskiya jiya yanzu na yi hankalin da nake lura da komai. Na lura ke ba kya ganewa, kina ganin yadda malamai ke wani rawar kafa akan 'ya'yan shegu ko ba ki lura kullum hankalinsa na kan siyo duk wani abu da zai sa su ji daɗi ba. Ni fa na gaza hakuri Yanda yake bambanta tsakaninmu da 'yan can ɗakin tun ina ƙarami fa na gane ya fi son gwaggo a kanki. Gashi har ya kai ya fi son su Ahmad a kanmu. sannan waccan karuwar yarinyar na tabbatar da ‘yan nan ɗakin ce ta aikata mummunan abu da ba zai bar ta a haka ba ko kin manta lokacin da ya tursa samu akan dole sai mun ce mun yafi mata har kuma da cewa bai amince a fita da maganar ba idan ba makauniyar soyayya da yake uwarta ba da yaushe ki fa duba da kyau yadda yake saukar shegun 'ya'yan nan yana yi musu wasa har da sa musu albarka kamar wasu 'ya'yan halak Ni kan maganar gaskiya wannan bambancin ya isa ka. Ki ba duba yadda ya tsallake ni babban ɗa da Ahmad kawai yake shawara gaskiya ni sai ya isa haka. Hajiya ta dakatar da shi sannan ta yi gum cikin nazarin kalamansa. Tsawon wasu mintuna kafin ta ce, da akwai kamshin gaskiya cikin hangenka. Tun kafin ka yi wayo na daɗe da sanin ya fi son Halima. Ba ta ba shi kafar yin rashin adalci ba ya sanya nake ta shanyewa. Kuma ni ma ina jin takaici sosai gani yadda yake dama-dama da yaran kamar 'ya'yan sunna. Kuma ina sane da yadda ya fifita san 'ya'yan Halima fiye da ku. Amma ya za mu yi? Dole ne mu ci gaba da haƙuri kawai. Cikin rashin 'yanci ta yi maganar abin da yake ƙara zabar da mama cikin fushi ya ce, Da yadda za mu yi a yanzu mun kai tsaikon da babu wanda zai yi mana wata kama karya. Ai mu ma Zan ɗauki matakin takura shegiyar karyar nan da 'ya'yanta. ta haka ne kullum za ta dinga tuna shegu fa ta haifo ba 'yan halabba. ki barin da su kawai ba na son ki shiga ciki hajiya ta saki gauran numfashi ta ce anya kuwa kada fa ka tsokano mana wata rigima muna zaune kalau babu komai da zai faru ai muke da gaskiya ki bar ni kawai na san hanyar da zan bi ai yaƙi da zamba ne a kwana a tashi babu abin da ya fi shi sauƙi a gurin Allah Bayan shekaru uku Husna da Hassanu sun girma sosai kamar sun wuce shekarun saboda girman jikin da suke da shi. Kuma tun lokacin da Muhammad ya kulle musu bai saurara musu ba. Ya shafa kan idon Malam Kokoko idan ya gansu suna wasa tare da mahaifiyarsu sai ya ce shegu kawai an gurɓata mana jini da 'ya'yan zina sai na yi maganin ku 'ya'yan karuwar gida. Ranar da Iftal ta ci maganar tamkar za ta saboda tsananin mamaki da girgiza. ko abinci kasa ci ta yi bacci kuwa sai ɓarawo kuka kam tamkar ba za ta kwana ba gashi ba ta isa da kawai malam ko gwagwa ƙara ba tunda ta san duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu ƙarya a ciki dama tun kan lokacin ta lura da yadda a hankali yajiya ta janye ma haka yaran ta sha kama hajiyar tana satar hararansu ko wani mugu kallo amma ko ta damu sai ta mayar ba komai ba Tana yi musu uzuri akan kowane ne da haushi ya dinga buɗe idanu a kullum yana kallon 'ya'yan cikin shegu. Tun bayan bullowar bakon lamarin ta auri kuka ya zamo abokinta. Gwaggo natsatsiyar mace mai bin komai cikin tsanaki ta jima da lura lallai wata ɓaraka ta ɓullo a tsakaninsu. Amma da yake kisan mummuke suke yi, ba ta rike hujja da za ta gamsu ɗari bisa ɗari. Amma ta yawaita roƙon Allah ya sa hasashenta ba gaskiya ba ne, idan kuma hakan ne Allah ya bayyana shi a fili kowa ya gani a yanzu. Tana jin ciwon yadda Hajiya ta yasar da lamarin Iftial, tana fara zargin kyamar da take. Haka duk satar mugun kallon da take wa Iftial da yaran duk taron fota. Hala hasadarta ta fito fili game da yadda malam ke kula da yaran. Har wata rana ta gaza hakuri bayan malam ya dawo daga kasuwa, Yaran suna kewaye da shi suna zuba musu surutu, shi kuwa yana biya musu cikin so da kulawa. Ya buɗe kayan da ya shigo da su ya fara ware wasu kayan sanyi masu kyau da tsada, da takalmi kambas da wata 'yar bebi da wata 'yar motar wasa. Yara a gefe kuma ga wasu alawar biskit sannan ya ce, Ina Zainab? Iftal ta daga ɗaki tana faɗin gani malam sani da dawowa ya kasuwa. Duka alhamdulillah, maza ɗebi kayan sanyin nan ki adana. Na lura sanyin bana yana dab da kamawa kuma zai yi dogon kuma zai dogon ƙarshe saboda bana an maka ruwan sama. Kin ga idan sanyin ya kan kama kuɗi mutane ma za su ƙara wa kayan. Shi yasa na ji a juna da nauyi na ce gwara na rage idan sarari ya samu. Inda na da na san sun yi musu kaɗan. Yanzu ga 'yar bebi da mota a sanin nan su yi ta wasa. Ina ganin kamar duk kayan wasansu sun lalace ko? Iftar ta jinjina kai jikinta ya yi sanyi ƙalau. Tausayin malam ya cika ta tana ta ayyanawa ina ma ta hanya mai kyau yaran suka zo duniya. Da raunanniyar murya ta ce malam an gode Allah ya kara buɗi mai albarka. Amin Zainab Allah ya muku albarka ke da su gaba ɗaya. Ina ‘yan biyun kowa ya ɗauki nasa. Saƙon yawa dama ke wasu na alawa kika ce ko? Kai kuma biskit ko? Haba malam. Wai shi saboda waɗannan yaran kake fita kasuwa ne ka siyo wancan ga siyo wannan? to mu me ka siyo mana fusata matuƙa da bayyanannen ɓacin rai ta yi magana Gwaggo da Iftial har da yaron kaf suka zuba mata idanu Gwaggo har kanta ta ji yana neman yin tsawa saboda tsabar mamaki Malamin sukuri da zallar al'ajabi kawai yana kallon ta har tsawon shuɗewar wasu daƙiƙa daga bisani ya bakar da ita da faɗin Asma'u yau kishin ne ya motsa da 'yar kishiyar taki da kuma angon naki ai kamar da na biki ƙirji raba su da ubansu ya waje na ɗauki duk wata ɗawainiyar rayuwarsu idan ban jibanta ba ai sai na zamo azzalumi a garinsu kuma ai masu iya ƙarfin magana sun ce abin cikin ƙwan ya fi ƙwan daɗi ko kin manta ne kuma yara ƙanana a cikin gida suna ƙara ƙawata farin cikin iyali ne cikin shagube ya maganar amma da yake ta ya rufe bata gane ba cikin huci kamar kububuwa ta ce waye mijin nawa ce kishiyar idan ana maganar maguzawan kirki wa yake ta su ji wake ai gida yana kayatuwa ne da ƙananan yaran da tsatsansu ya zamo jijiyar sunnar ma'aiki ba irin waɗannan waɗanda aka samar da su ta gur kau kau sautin yatsun malam akan kuncin ajiya Labarin da ya sanya idanun gwagwa fitowa kamar gurjiya yayin da yawon iftihal ya kafe cikin ƙanƙanin lokaci ran malam ya kai kololu da bai taɓa shiga ba ko a lokacin dambar cikin iftal bakinsa kamar a kaɗa omo ya ce wane miyagun kalamai bakin ke yake furtawa cikin keke amayarwa wace irin launin guba mai gusar da hankali kika sha me kuma ki ke nufin nunawa wace wa kike son rurawa dan girman Allah malam ka ya guri zolaya yaran kawai take ba da gaske bane gwagwa ke magana da raunin murya kwalla na bin dan damalin fuskarta hannayenta na nuni da magiya. Ban saka da ke ba Halima wawa ba mahaukaci ba ne, kuma na shiga shekarun da zan gaza gane mana. Ko kallo da ƙwayar idanu ya isa ya fayyace mana halin da zuciya take ciki. Bari abin da zai fito ta tsakanin ganda da harshe. Kin bani maɗaukakin mamaki Asma'u, tun da miyagun kalamanki. Laifin da kika aikata a gare ni ya zarce kaifin sila zuwan yaran duniya. domin ba ni aka yi wa laifi ba Allah da bawa babu mai shiga tsakaninsu kuma abin da ya samu ɗiyata ba siyowa ko gori na yi wa wani Allah ya ɗora min ba kamar yadda babu wanda ya san farkonsa ƙarshen ma haka kuma tusgunawa ko musgunawa ba su ne maslaha ba kuma ba za su rage mu da komai ba da ya riga ya faru ba ki haɗa hankalinki tare da gujewa duk wani abu da zai haɗa hankalinki tare da gujewa duk wani abu zai iya jagula zamana da ke